أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن وانا مسلمي منا miƙa mu ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicci kowa da komai mu ma ya halicce mu ya samu daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu lahiya da iko na samun haɗuwa da ku a kowane lokaci irin wannan lokuta masu albarka don mu karanci kyakkyawar aƙida wadda yake so kuma yarda ita muna fata Allah ya ƙara ba mu kyakkyawar fahimta na wannan addini nashi da samun ayyuka da dacewa da ayyuka na kwarai wanda yake so domin mu samu yarda shi a wannan duniya ɗin da kuma yarda shi a ranar lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi tayyibin tahirin yan uwan musulmi kamar da muka sani mun kawo cikin zancen kiyama da sunayenta ranar tashin kiyama tana da sunaye daban-daban kusan idan muka koma cikin littattafanmu za mu samu cewa muna da wasu littattafai wanda sun hiddo sunaye na ranar tashin kiyama wanda suka zo cikin alkur'ani malamanmu saboda ƙoƙarin da suka yi sun duba sun karanci alkur'ani sun hiddo wasu sunaye musamman masu muhimmanci duk su sunayen ranar tashin kiyama suna da ma'ana na musamman in muka duba cikin littafin ayatullahi ja'far as-subhani yana cewa a cikin littafin shi na ilahiyat ya yi bayanin adadin sunaye na ranar tashin kiyama inda ke cewa muna da suna kusan ashirin idan ka hada da sifofi nata wanda kenan ba sunaye ba muna da aƙalla sunaye ko sifofi wajen sha hudu wanda mutum yana iya samun kuma yadda da haka nan in ya karasa tunani a cikin alkur'ani abin da dai muke son mu sani yanzu wannan sunaye maimaita su da Allah ya ta yi da irin wannan adadi akwai muhimmancin gaske na daidai suna warware makasancen wai akwai ranar tashin kiyama ko babu Allah ya sha karrara cewa akwai wannan ranai akwai wannan ranar tana nan tahi amma kamar da muka ce mutane ba su cika san ana musu wannan zancen ranar tashin kiyama ba kusan ma kamar yadda muka ce abubuwan da suke da kyau wanda suke taimaka ma mutum wurin yin ayyuka na kwarai a wannan duniya su ne tuna mutuwa da tuna ranar tashin kiyama abubuwan da za su faru wannan abubuwan suna taimaka maka cikin gyara ayyukanka amma mutane ba su haka nan musamman mutuwa za ka ga wani bai san kamai zancen ya tuna da mutuwa saboda mi gani yake tuna mutuwa kawai ma kana matso kana kiranta ne alhali ba haka ne ba tuna mutuwa ba wai kana jawo ma kanka mutuwa bane ta zo wurinka kamar yadda aka samu wani bawan Allah ya samu kaucin shi na farko wani ya mutu na biyu shi ma ya zo ya mutu na uku ya zo ya mutu jere ga juna shi na hudu ya yi sai ya tashi ya bar unguwan ma gaba daya yana ganin katine tana zuwa wurin shi saboda tsoronta kamar yanzu kenan tuna mutuwar da ya yi da farko ya sa na kusa gare shi ya ƙara mutuwa ana na ana zama makoki kuma ya ƙarasa ma'ana dai wasu suna ganin wai tuna mutuwa kamar kana jan maka alhali ba haka ne ba me yasa bayi na Allah annabi ba wanda ya shi tana mutuwa annabi ba wanda ya shi tana mutuwa amma sai da ya shekaru fiye da sattin fiye da sattin a duniya to don me kai zaka cewa tana mutuwa zai rage maka shekaru da dama bayan Allah akwai wanda sun mahi shekara sittin cikin duniya kuma suna tana mutuwa akwai bayan Allah waliyai na Allah wanda a duniya sun yi shekara haka nan kuma suna tuna mutuwa kowa ya san su da tuna mutuwa a takaice dai tun darasan da suka wuce wanda ya shahi mutuwa mun yi bayani ingantacce cikin wannan yanzu wannan sunaye da muke son mu fara kawowa za mu saurara mu ji kowane da misalin shi a cikin alkur'ani kamar misalin suna na ranar tashin kiyama wanda Allah ya kira da yawmul hisab ranar da za a yi hisabi ranar da za a ba wanda ya aikin kwarai aikin shi na kwarai wanda ya aikin banza aikin shi na banza za a auna wani su a suka hiyawa lada ta hiyawa ko zunubi ya hiyawa yawmul hisab Allah ta'ala yana cewa wa qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab annabi Musa a cikin suratul ghafir aya ta 27 yana cewa ya Allah ina roƙonka ina neman tsari gare ka daga dukkan wanda yake mutakabbir bai saurara mu maganarka wanda bai yi imani da ranar hisabi ba Allah ina neman tsarinka daga gare shi yake cewa Allah ina neman tsarinka Allah ya kai ubangiji na da ubangijinku yake gama mutane kafirai inni uztu bi rabbi wa rabbikum sannan kuma a wani misali na alkur'ani Allah yana cewa wannan ranar tashin kiyama tana da suna na yawmuddin kamar cikin surar da muke ta karantawa suratul hamd maliki yawmiddin shine Allah mai mulkin ranan sakamako ranar din ranar addini ranar da wannan ran nan ne addini na Allah zai tabbata kowa ya gane cewa ne gaskiya in ma nan kana shakku cikin duniya to ranar tashin kiyama ranar za gane cewa addinin Allah lalle shine addini wanda daman yarda daman ya ce wa raditu lakum al-islam dina islam shine na rike muku addini amma wasu dan duniya ba su yarda ba to ran nan Allah shike da wannan mulkin na wannan ranar kuma za mu gani me zai faru zai ba wanda ya ma alƙawali abin kwarai suka bi aikin kwarai zai ba su abin kwarai wanda kuma suka saba mishi kuma za su gani sannan kuma muna da inda Allah subhanahu wataala ke kiranta da yawmul jam'a cikin suratul taghabun aya ta tara idan mutum ya duba Allah ya sa mata wannan ranar wai ranar da za a haɗa kowa za a gangama mutanen farko da na ƙarshe maza da mata yara da manya kowa za a haɗe hadda aljannu ranar tashin kiyama kenan sannan wani wuri yake kiranta da yawmul fasl ranar za a rarrabewa rarrabewa kawai ko na gaskiya tsakanin gaskiya da ɓanna tsakanin 'yan aljanna da 'yan wuta tsakanin bayi salihai mu'minin da bayi wanda suke kuffar mushrikin za a rarrabe ran da za a rarrabe mutanen Allah a rarrabe mutanen shaidan yawmul fasl Allah <clears throat> wannan kuma misalin shi ya zo cikin suratul naba kenan kamar yadda muka sani sannan Allah ya ambace ta da yawmul khulud in muka duba kamar da muka ce cikin wannan kowane suna wani babban darasi ne wanda yana sha maka kunne cewa wannan abubuwan wa masu faruwa ne yawmul khulud ranar da ita ce rana tabbatacciya kamar da muka sani ita ce duniya wadda ba ta da ƙarshe ‘yan aljanna sun shiga aljanna za su dawo ciki ‘yan wuta na'am akwai waɗanda za su dawoma ciki har abada akwai wanda kuma ana ihiddu su Allah da tausan shi da rahama shi amma dai a takaice ita wannan duniya din ana ƙetarewa kuma a je wata wata duniya daban a'a babu wani zancen ƙetarewa kuma ba kamar nan bane ana da maka zancen cewa akwai ƙetarewa zuwa wata duniya ta barzaku bayan ta kuma akwai wata duniya ta kiyama a'a can ba haka ne ba ta ita ce ranar ƙarshe shi yasa ake ce mata yawmul akhira ranar ƙarshe sannan akwai inda Allah ke kiranta da su yawmul hasara cikin suratu maryam wa anzirhum yawmal hasrati id qudiya al-amr wa hum fi ghaflatin wa anzirhum ka sha kunnuwansu don wannan an riga an tabbatar da sai ya faru iz qudiya al-amr sannan akwai inda ke kiranta da yawmut taghabun kamar cikin suratul taghabun daman kuma ya mun kawo inda ke cewa yawmul jam' cikin suratul taghabun sannan akwai inda ke kiranta yawmut tanad akwai inda yake kiranta da yawmul azifa akwai inda yake kiranta da yawmul wa'id akwai inda Allah yake kiran ranar tashin kiyama da yawmul haqq akwai inda yake kiranta da yawmal ba'ath kai tana da sunaye da dama kamar da muka ce malaminmu ayatullahi ja'far subhani ya ce tana da suna waje 26 sannan tana da kuma wasu sifofi aƙalla sha hudu amma babban sunanta wanda an sha karara shi har so saba'in shi ne mi shi ne yawon qiyama a cikin alkur'ani Allah ya karrara ya maimaita wannan sunan shi ma saboda muhimmancin shi saboda tsayi wannan wada za a yi mai tsanani mai tsanani da tsoro da tashin hankali da rashin sanin ina ne za a nuwa da shirye-shiryen hidda na ƙware da na banza shirye-shiryen awo na zunubi da lada da raɗaɗin wannan rana ɗin Allah ya ambace ta da yawon qiyama kuma ya sha mai mai nan cikin alƙur'ani littafin shi Abin mamaki kenan wannan bai kamata a ce ya shige mu duhu ba dama mafi yawa alƙur'ani yana karra abin da yake gani yana da muhimmanci kuma kararawa da yawa wasu malamai ma suna bahasi kan wannan hatta adadin sunaye wanda suke zauwa za gani adadin shi mana da muhimmanci ba wai haka kawai Allah yake ta maimaitawa ba yana da hikimar shi ɗaya daga cikin hikimar shi da muke karanta kamar yanzu na cewa Allah subhanahu wata'ala yana son mu gane muhimmancin wannan rana ɗin sannan mu gane gaskiya zuwa wannan raɗin kamar da ya ce mata yawmal haqq babu shaku game da wannan ranai a yanzu bayan mun gane wannan duk da lokaci yana kawo ƙwarewa amma muna iya farawa da wani bahasi wanda shi wannan bahasi ɗin yana so cikin shi mu fahimci menene abubuwan da za su faruwa ranar tashin kiyama me za su faruwa menene abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yi ishara cikin alkur'ani cewa za su faru ɗaya daga cikin abubuwan da za su faru irin girgizar ƙasa ranar tashin kiyama kamar da yake cewa cikin suratul zilzal idza zulzilatil ardu zilzalaha ranan nan ne ƙasa za ta girgizu za a girgiza ta girgizawa wa akhrajat ardu athqalaha din nauyin da ke cikinta na mutane da dabbobi da menene duk abin da ke cikinta za ta fiddo shi lokacin ne mutum zai tambaya wa qala al-insanu laha wai ta wannan ƙasa me ya same ta yawma idan tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha lokacin ne za ta bada labari saboda Allah ne ya yi mata wahayi ta ba da labari ƙasa za ta ba da labari ran nan ta yi magana tun daga nan za ka sanin cewa lalle wannan rana ɗin ta bambanta da sauran ranaku hatta ƙasa tana magana sannan kuma Allah ya nuna mamu cewa wannan rana mi zai faru hatta wata da rana mi zai same su za a samu canji a wannan ranar ɗin canji wanda bai da banda bai da kama da an tashi za ka sanin cewa lallai an zo cikin wani yanayi an zo cikin wani sabon yanayi kuma wannan kowa ya sani wanda ya wannan halitta ɗin yana iya kawo wannan canjin ɗaya daga cikin sanin Allah ya ce zai sa a yi busa ta ƙaho wani fi sori fasa'ika man fi samawati wa man fil ard illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun ranar ne za a yi busa da ƙaho saboda ƙwarewar lokaci cikin darasi na gaba za mu zo da tafsiri mufassalan game da wannan ayoyi din da abubuwan da za su faruwa a wannan rana ɗaya insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وآله الطيبين الطاهرين